فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا بياركي kenan ko هدو هدو hudu yau hudu ga watan safar a rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1438 shine kuma uku ga watan 12 miladiya 2016 ci gabar karatunmu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala za mu tashi insha Allah siyagu tashahhud alaysa kadhalik sayqul al-mu'allif rahimahullahu ta'ala siyagu tashahhud malam bayan ya kawo mana ainihin matsayin tahiya din da yanda ake zaman tahiya din da ishara da ake yi da hannu da karkara ɗan yatsa da ake yi to sai kuma ya kawo mana sigogin su lafuzan da ake karanta an an zauna din shi ne ce siyago sigogin tahiyya yace wa allamahum sallallahu alaihi wa sallam anwa'an min siyagi tashahhud annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da sahabbansa ko kace ya sanar da al'ummarsa nau'o'i na sigogin tahiyya ma'ana ba siga ɗaya manzan Allah ya koyar ba wannan cikin rahama ta addinin musulunci in an tashi koyar da abu sai a koyar da sama da guda ɗaya ta farko tashahhud bin mas'udin tahiyar abdullahi dan mas'udin ma'ana ta yadda ya rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال يتي علمني rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam وسلم التشهد Kana da babban malami kenan yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya min tahiyya yace wa kaffi baina kaffai yace tafi na tsakanin tafukan manzon Allah manzon Allah yayi haka ne dan ne dan ƙara tattaro hankalinsa ya bi wannan abin da za a koya masa muhimmanci shi yasa malamai suka ce wannan ke ƙara nuna ma cewa karatun tayya wajibi ne kula da yadda manzan Allah ya bashi kulawa da kuma sigogin da suka zo na umarni da annabi ya dinga yi sallallahu alaihi wasallam kuma yace kama yu'allimuni surata min alqur'ani manzo Allah ya koya min tahiyya din kamar yadda yake koya min sura ta alqur'ani a yace ga yanda lafazin yake at-tahiyyatu lillahi lafazin at-tahiyyatu lillahi sune mafasarori da yawa suna cewa kyawawan gaishe-gaishe sun tabbata ga Allah suna cewa tsarkakan kalmomi da gaisuwa sun tabbata ga Allah kuma suna faɗa abin da shi kansa malu albani ya kawo anan ai al alfadul lati tadullu ala salam wal mulk wal biqa hiya lillah ma'ana dukkanin lafazi da yake nuni abu sa kubuta abu sa kubuta da ainihin gabarin dukkanin wani aibi kenan yake kuma nuni abu sa mulki da wanzuwa ya tabbata ga Allah wassalawatu wassalawatu suna cewa salloli na farilla sun tabbata ga Allah ko kuma sallolin farilla da na fulfuli sun tabbata ga Allah ko dukkanin wata addu'a ta tabbata ga Allah ma'ana Allah shi ake roƙa amma nan malam sai ce ai adiyatul lati yuridu hatta azimi lahi ta'ala sai ce huwa mustahaqqi la yaliqu bi ahadin siwahu ai dukkanin kiraye-kiraye ko addu'o'i wanda ake nufin girmama Allah wanda suka cancanci Allah in to ba sa cancanta kowa sai Allah assalamu a waɗayi lafazin abdayi batu wasu ka ce tsarkakan ayyuka sun tabbata ga Allah wasu ka ce a abdayi batu lillahi tsarkakan salloli sun tabbata ga Allah wasu ce at-tayyibatu lillahi ai ma qala min al-kalami wa hasuna an yutna bihi ala kamar da shi malam shi ya zaba ana ce ai abin da ya tsawaita nazanci kuma ya kyautatu ayi ba Allah ayi masa kirari da shi duna ma la yaliqu bi sifatihi ba irin kalmomi da lafazin da ba su cancanci sifar Allah ba mimma kana al-muluku yuhibbuna bihi ko yuhyawna bihi daga irin ababen da ake gaida masu mulki da shi kaga abin da ake gaida masu mulki da shi ba a gaida Allah da irinsa dan shi Allah ana gaida shi ne da yabansa da abin da ya cancance shi da abin da girma ne da abin da ɗaukaka ne ba ta waya a ciki amma masu mulki na duniya ana yabansu da abin da ƙasƙanci ne a ce lafiya ɗan turan giwa ka gani a ce agwagwa mai tafiya kasaita kaga wannan ƙasƙanci ne amma shi a gurinsa girmama shi akai a ce masa gugon ƙarfe shakwaramniya ka gani to ubangiji ta'ala ba a yabansa da irin wayannan sai kalmomi na girma kalmomi na darattawa wanda babu tawaya a cikin su assalamu alayka ayyuhan nabi lafazin assalamu yace ma'anahu ta'awidhu billahi wa tasini bihi neman tsari daga tanguwa da Allah fa inna salama ismun lahu subhanahu domin assalam sunan Allah ne assalamu al-mu'min al-muhaymin al-aziz subhanallahi sai ce Allah ai taqdiruhu yanda zaka kaddara zancan ai Allahu alayka hafidun wa Da daga ce assalamu alayka ayyuhan nabi ai ya kai wannan annabi Allah shine mai kiyaye ka shine mai kula da lamarinka kama yuqalu Allahu ma'aka kamar yadda za a ce Allah na tare da kai ai bil hibzi wal mauna wal ladfi aka ce Allah yana tare da kai ai da kiyayewarsa da taimakonsa da kuma tusasawarsa wa rahmatullahi wa barakatu da rahmar Allah wa barakatuhu lafazin albarka ismun lil kulli khairin fa'idun min Allah ta'ala ala dawani suna da duk wani alkhairi da zai zo da Allah zai kwarinyo da gurin Allah kuma da wamanni wannan shine albarakatu ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina haka nan amincin Allah ya tabbata kanmu da kuma bayin Allah na gargaru wannan dai abin da annabi ya koya musu yace in ka faɗi wannan ya haɗa dukkanin bawan da yake sama ko yake ƙasa ce fa innahu idza qala zalika domin in mutum ya faɗi haka asaba kullu abdin salihin fi sama'i wal ard to addu'a ta samu duk wani bawan da yake sama ko yake ƙasa dan da cewa suke assalamu Allah assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala wani assalamu ala wani assalamu ala wani sai manza Allah ce la taqulu assalamu alallahi fa inna allaha huwa salam sai manzo Allah ya koya musu wannan lafazin lafazi wajiz takaitaccen da kuma ya tattaro dukkan wata ma'ana me yakon kai ta lissafi in kace wa ala ibadillahi sarin jibril ya shigo ko bai shigo ba mikael ya shigo ko bai shigo ma'ana duk wani bawa na gari ya gabace mu ko zai zo a bayan mu ya shiga ashhadu an la ilaha allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace wa huwa zara zaranina muna karanta wannan lokacin a annabi na tsakaninmu ma'ana yana rayi yace amma falamma qudida kulna assalamu ala nabi amma bayan Allah ya karbi manzan Allah sai muke muke ka zamiri na za'id maimakon assalamu ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabin ka yana nan kenan yace bayan Allah ya karbi manzan Allah sai muke cewa assalamu ala nabi an fahimta ko haka Abdullahi dan Mas'udin yace suna yi kuma wannan ra'ayi ba zai shigo ciki ba musamman ga Abdullahi dan Mas'udin wanda cikin sabbai yana cikin masu tsanan inkarin bid'a a cikin addini mutumin da kawai ya ga mutane suna a karanta kaza ɗari ɗari a makance sai da ya zo ya tsawatar musu sai da ya tsawatar musu kuma shi ne wanda ruwa ta cikin sunan abi dawud yake cewa ittabi'u wala tabtabi'u yace wa karku fito. kaga ba yanda za a yi sahabi irin wannan kirkiro na bacin addini yasa wannan lafazin ba Abdullahi dan Mas'udin kada ya karawuta a gurin sa ba an rawuta daga ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda ita ma na ta lafazin assalamu ala nabi kamar yadda akwai ruwaya daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi mana cewa assalamu ala nabi da kaga tabbataccen abu ne abu ne wanda ra'ayi ba zai shigo cikin sa ba wannan tahiya din ta fuskar isnadi ta fi kowace ƙarfi shi sa bazar da aka tambaye shi dangane da tahiya sai ya ce wa huwa indi wacce ta fi ingaji sai ce wa huwa indi hadisi bin mas'ud sai ce ni a guri na wacce ta fi kowace hadisi abdullahi dan mas'ud ya ce wa ruwiya min nifin wa ishirin ɗariƙan ya ce dan an rawaito wannan ya kai hanya ishirin da wani abu ya ce kuma wala a'lan shahu shahuda abbatu min wala asahu da wala asharu rijalan yace duk alfuzan tayya ban san wanda yake a isnari tabbatacce ko mafi inganci ko wanda jalansa shararu ne kamar wannan wannan ruwaya din ba haka nan bayan shi a Imam al-Bagawi Imam al-Bagawi shi ma yace ba wata take da ingancin isnadi kamar ta Abdullahi dan dan Mas'udi yace domin ita ruwayar Abdullahi dan Mas'udin duk masu ruwaya din sun hada kan lafazi ɗaya ne kuma ita ce wacce Bukhari da Muslim suka hadu a kanta Bukhari ya rawaice ta Imam Muslim ya rawaice ta Da ta fuskar inganci da fuskar isnadi to wannan ruwaya din ta fi kowace ruwaya din to mu koma mata dan mu karanta lafazin a hada ko at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ji yadda lafazin ta ba wacce muka saba a gida ba ko to wannan haka lafazin ta ba su wa da hula sharika lahu dinnan ba su azzakiyatu haka abdullahi dan masudin ya rayuta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan maganar ta cewa muna cewa assalamu ala nabi za ku ga malam yi lamba biyar kamar yadda na faɗa bukari ya fitar waya din muslim ibn abi sheba suraj abu ala cikin musulun ɗinsa ko mal albani ce yayi takarijin hadisin cikin irwa gali sai malam albani ya ce wa qaul mas'udin faɗin abdullahi dan mas'udin qulna assalamu ala nabi da yace bayan Allah ya karɓi manzala muna cewa assalamu ala nabi yace ya'ani abin nufi anna sahabata radiyallahu anhum kanu yaquluna assalamu alaika ayyuhan nabi cewa sahabbai Allah ya kara musu yadda sun kasance suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi fit tashahudi atayya wan nabi sallallahu alaihi wasallam hayyu a lokacin annabi yana rai falamma mata bayan manzan Allah ko yayin da manzan Allah Allah ya karbi shi kuma ya zuwa gare shi adilu an zalika sai suka karkata gabarin haka suka canja gabarin hakan wa qalu assalamu ala nabi sai suke cewa assalamu ala nabi aminci ya tabbata ga annabi malai ce, wala budda an takuna zalaka fi tawfiqin tawqifin minhu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa mala albani ce ba makawa wannan tawqifi ne daga annabi ba ra'ayin abdullahi dan mas'udin ne. domin ita ibada tawqifi ne ra'ayi baya shigowa ciki yace ba makawa tawqif ne ma'ana abu ne da abdullahi dan mas'udin ya samo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wayu ayyiduhu anna aisha radhiyallahu anha kazalika kanat tu'allimu tashahuda fi salati yace da zai kara ƙarfafa wannan Aisha babban malama Allah ya kara mata yadda ita ma ta kasance ka take karantar sa su tahiyyar sallah assalamu ala nabi Suraji ya rawaito ruwayar Aisha din ainihin da kuma a a cikin fawaid da sinadai ingantattu ayi guda biyu qala al-hafiz ku juya haka nan al-hafiz ibn hajar yace Allah ya masa rahama yace hadhihi ziyada ha annahum kanu yaquluna assalamu alayka ayyuhan nabi yace zahirin wannan ƙarin sabbai sun kasance suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabin bi da kidadi da kafi na abokin magana alayka kaga wanda kake magana da shi kenan ko to lokacin yace fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam suna faɗar wannan ne a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam falamma مات nabi صلى الله wa sallam yayin da annabi صلى الله wa sallam ya mutu tarakul kitab sai suka daina wannan amfani da kafir kitab din sai suka daina amfani da kafir kitab din wa zakaruhu bi labzil gaibati wa zakaruhu bi labzil gaibati sai suka dinga ambatansa da lafazi na ba wanda baya nan Gaibati. ghaibati shine assalamu ala nabi amma ka ce alaika kaga wanda yake ne kenan kafin kitab amma alan nabi kaga baya ne kenan yace fasaru ya kuluna assalamu alan nabi sai suka zama suna cewa assalamu alan nabi wa qala fi mawdhin akar haka ne ibn hajar dai ya faɗa a wani gurin yace qala subki fi sharhil minhaj subki ya faɗa cikin sharhil minhaj inji ibn hajar ba da an zakara hadiyar ruwaya min indi abi awana wahadahu bayan ya ambaci wannan ruwaya ɗin amma daga Abu Awana shi ya yace in sa haza an sahaba sai yace in wannan ya inganta ji shirki yace in wannan ya inganta daga sahabbai dalla ana annal kidaba fi salami ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam gayar wajibi yace wannan na nuna cewa amfani da kafin kitab ce assalamu alaika bayan annabi ya bar duniya to wannan ba wajibi ne fa yuqalu assalamu ala nabi da ka za a iya cewa assalamu ala nabi qultu sai mal albani yace kad sahha bilaraini mal albani ce tabbas ko ya inganta babu kokonto tun da shi subki ya allaka abin da inganci ko yace in ya inganta sai mal albani ce to ai ko tabbas ya inganta babu kokonto yace yani abin nufi lissa mutu zalika fi sahih bukhari dan tabbata hakan cikin sahih bukhari wa qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan mal albani ce kuma na samu hadisin wani wata ruwa din sai mata mutaba'a ne karfi qala abdurrazzaq abdurrazzaq ya faɗa a san'ani kenan yace akbarani bin juraijin akbarani ata'un anna sahaba ta kanu na wan nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun assalamu alayka wa nabi ya koro isnadi yace ce ibn Juraid ya bani labari shi kuma yace a ba ya ba shi labari cewa sabai sun kasance suna cewa a lokacin annabi yana raye suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi falan falamma mata qalu amma yayin da Manzala ya koma zuwa ga Allah sai suke cewa assalamu ala nabi assalamu ala nabi yace wa haza isnadun sahihun wannan kuma isnadi ne ingantaccen ji ibn hajar al-asqalani cewa amma marawa sayyid ibn mansur afwan dazuna ce albani ko duk wannan magana ibn hajar ce yace amma abin da sayyid ibn mansur ya rawaito min tariqi abi ubaida ta hanyar abi ubaida an abina abdullahi bin mas'udin dan abdullahi dan mas'udin an abi daga babansa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam allama mu tashahuda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu tahiyya fa zakarahu sai ya ambaci lafazin qala sai yace fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace inna ma kunna naqulu kadai dai mun mun kasance muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi kama abdullahi dan abbas yayi inkari yawa Ibn mas'udin inkari cewa a'a mu dai abin da muke cewa assalamu alayka ayyuhan nabi sai ibn hajar ce, idh kana hayyan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayi in ji abdullahi dan abbas fa qala ibn mas'ud sai abdullahi dan mas'ud ce haka za ulimna haka aka karantar da mu ka kamar kamar abdullahi dan mas'ud ya yarda da magana ibn abbas ko kuma haka ya ka karantar kuma yace wa haka za na alamu kuma haka muka sani yace fa zahirun annabin abbas qala hu bahatan ibn ajir yace zahiri wannan abdullahi dan abbas ya faɗe shi ne a bisa binciken sa kawai wa annabi mas'ud lam yarji ilaihi kuma abdullahi dan mas'ud bai dawo zuwa magana abdullahi dan abbas ba bai daina faɗa assalamu alal nabiyin ba bai ruju'i ba sai malai yace lakin ruwayata abi ma'amar asahu sai dai ruwayar abu ma'amar ta fi inganci yani رواية البخاري ibn عجل ce أبن في رواية البخاري لأن أبا ubaida lam يسمع من abihi domin shi ita kanta wannan ruwaya da tace Abdullahi dan Abbas yayi inkarin bata ma inganta ba dan shi wannan Abu Ubaida din akwai inqida'i bai ji komai daga babansa ba yace wal isnadu ilayhi ma adalika da'ifun isnadin zuwa gare shi tare da kama isnadi ne mai rauni da ka yanzu muna nan kan bakan mu kenan zaka ce assalamu alan nabi sai dai kar a manta in ka ce assalamu alaka ayyuhan nabi yayi in ka ce assalamu ala nabi yayi an fahimta ko duk wanda kai yayi saboda asali annabin na rayana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi annabi bai nuna cewa dole in ya ba duniya ce assalamu ala nabi ba da ko nake nuna halaccin wancan kuma nake nuna halaccin wancan yace wa qanna qalla hafiz wa qanna qalla kalamul hafiz hada jama'atun min al ulama al muhaqqiqin yace malamai manya-manya masu bin diddigi sun naƙalto wannan magana ta ainihin ibn hajar amsalul qattalani wa zurqani wal luknawi a a a a misalin qattalani da zurqani da luknawi da wasunsu fartabuhu kuma sun yadda da wannan magana da ibn hajar ya faɗa mala yace walam yata'aqabu in ji albani kenan kuma ba su ci dunduniyarsa ba yace wal bas ma'a zalika tatimmatun zakartu fil asali yace bincike kan wannan yana bukata a cika shi yace na ambata cikin asal din wanda cikin ababen da ya ambata wasu na gaya muku amma kuma idan kana son ɗan ƙarin bayani ka koma mukaddima ta biyar a wannan littafin na gaban mu shafi na 18 zuwa shafi na 25 ya ƙara bayani har yayi raddi akan su gumari da suke ba a fa wannan ruwaya din nan su gumari sun ba a fata mal ne musu raddi in ka koma daga shafi na takwas. zuwa shafi na biyar. to wannan yace tayya ta Abdullahi dan mas'udi Faɗin annabi assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina Tirmidhi hakim yace man arada an yahada bi hadha salam wanda yake so ya rabota da wannan sallama din tunda an ce wa ala ibadillahi salihina ko yace allazi yusallimu al-khalq fi salati wanda ainihin halitta suke wannan sallama din a cikin sallah yace falyakun abdan salihan to ya zama bawa na gari zai ce kai assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alaina wa ala ashe kaga ba kuma wanda zai shiga cikin addu'a sai wa kenan a kafal ya faɗa cikin fatawarsa yace barin sallah yana cutar da dukkanin musulmi idan musulmi ɗaya ya bar sallah to duk sauran musulmi sun cutu Ya ce domin a sallar da zai akwai nema wa ƴan uwansa muminai gafara da rahama ta Allah subhanahu Ta'ala a ina kenan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina da wannan malamai ke cewa kenan bai kamata musulmi ya gaba da musulmi ɗan uwansa ba saboda ka na gaba da shi ka kula shi kana jin haushinsa kuma ka zo sallah kai masa addu'a kaga shi bai kamata yi gaba din ba kenan ko sai ta biyu ta tashahhud ibn abbas tayyar abdullahi dan abbas ma'ana lafazin da shi kuma ya koya daga manzan Allah waccan ta abdullahi dan masaudin akwai ma inda ta zo musalsala musalsala bil akli dan ka ƙara gane ƙarfin isnadinta akwai ruwayar a a a wannan qasim bin mukhaimara da yake cewa akaza alqama biyadi qala akaza abdullahi biyadi qala akaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadi yace a a a alqama ya rike hannunsa shi ma alqama yace abdullahi ya rike hannuna shi ma abdullahi yace manzan Allah ya rike hannuna kaga al-musalsal bil akd kenan ko domin shi musalsal yana cin isnadai masu kwari abdullahi dan mas'udin yace a dan abbasin yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna na tashahuda kamar yadda shi ma abdullahi dan mas'udin ya faɗa yace manzon Allah ya kasance yana koya mana tahiyya kamar na surata min alqur'ani kamar yadda yake koya mana sura al fa kana yaqulu yace manzon Allah ya kasance yana cewa at tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa fi abduhu wa rasuluhu wannan ruwayar musulmi bukari bai fidda wannan hadisin ba ga shi a nasa lafazan an samu ƙarin mubarakatu ko ma'ana attahiyatu mun fasara tahiyatu ko to kuma almubarakatu masu alkare masu albarka as-salawatu tayyibatu da salloli da at-tayyibatin duk dai mun fassara ma balami da kalam din lillahi duk sun tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna duk wannan mun fassara to shi kuma kaman zan Allah ya koya masa sallallahu alaihi wasallam to wannan wannan ruwaya din wannan ruwaya din ita kuma ita imamu shafi'i ya zaba shi imamu shafi'i yana gani duk wannan tayyar ta fi kowace saboda yana cewa a a a a ruwan ahadisu fil tashahudi muktalifa yana cewa an rawaito hadisan tayya muktalifa mabambata amma sai ce wa kana haza ahabbu ilayya li annahu akmaluhu sai ce amma ni na wannan tafi su yi wa dan wannan tafi su cika a wani lafazin na sai ce lambara aitu wasi'an wa samitu min Abbas sahihan yace yanda naga abin yana da yalwa kuma na ji shingantacce daga Abdullahi dan Abbas wa kana indi ajma'u wa kadar lafzan min gairi yace to wannan ita na zaba dan ta fi tattaruwa kuma lafazin ta yafi yawa kuma sannan daga cikin abin da sai imamu Shafi ya zabi wannan yace kuma Abdullahi dan Abbas yana cikin yaran sahabbai kenan tasa da yaji ya ji daga karshe karshe ne da haka ta fi kowace amma dai kamar yadda muka faɗa dukkanin waɗanda za mu karanta sun inganta za ka yi amfani da su sai da za a ce ta fi ƙarfi ta fuskar inganci ta abdullahi dan masaudin tafi to kaga a wa wara ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi a wata ruwayar kuma abduhu wa rasuluhu sai lafazi na uku tashahhud ibn umar ga ta abdullahi dan umar an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala fi tashahhudi yace manzan Allah yana faɗa a tahiyya yana cewa at-tahiyyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi kaga kwatankwacin tawa kenan ta ibn mas'ud qala ibn umara zittu fiha wa barakatuhu abdullahi dan umar yace ni kuma na ƙara wa barakatuhu a cikin ta assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illa allah qala ibn umara zittu fiha wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kenan ya lafazin yake kenan at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka Ayyuhannabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu to nan da yace zittu fiha zittu fiha dinnan shine mal albani ce hazani ziyaratan sabitatan fit tashahudi an annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka ɗauka abdullahi ɗan umar ya kawo abu cikin addini ya sa nasa yace wa'annan ƙararrukan guda biyu na Abdullahi ɗan Umar da yace ya ƙara ya yace tabbatattu ne daga annabi walam zira bin Umar min indi nafsi yace Abdullahi ɗan Umar ba a karan kansa ya ƙara ba wa shahu min salika malai Allah tsare shi daga haka ya zama ɗan bida'a? ha ba mala inna ma akadaha min ghairihi min as-sahaba alladina rawahu anhu sallallahu alaihi wasallam yace ya riko wannan ne daga sahabbai wanda suka rawaito hakan daga manzon Allah saboda idan sahabi ya ruwa gurin sahabi ba matsala ba dole sai ya ga ba dole sai ya faɗi sahabin ba yanzu kamar Abdullahi da Abbas da yawan hadisan sa ba shi je daga manzon Allah ba Abu Hurairah da yawan hadisan sa ba shi je daga manzon Allah ba a gurin sahabbai suka ruwaya din saboda ita shi mursal na sahabi wannan ba cutuwa a cikin sa daka ya ji ne daga ruwayar wani sahabin an fahimta amma shi tasa da ya ji ba wannan ƙarin sai ya ji a ruwayar wani sahabin da wannan ƙarin ina fata an fahimta da ka ba ƙara yau a karan kansa don kawo wani zai ce man to ai ga Abdullahi dan Umar ma yi ƙare mu mun ƙara kun ce mun yi bid'a to ba karan kansa ya ƙara ba Ya ce ya rubuta ne daga daga daga wasu sabon da suka rubuta ka daga annabin fa da huwa ala tashahudi alladhi sami'ahu minan nabi mubasharatan sai ƙara ta kan da ji daga annabi mubasharatan sai ya ƙara haka ita wannan a abu dauda ne fitar da ita da darul qutb sai ta shahura abi musa al-ash'ari sai ruwar abu musa al-ash'ari ita ma na muslim ya fitar da ita kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abu musa al-ash'ari yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace nan yema dugunguna guda uku saboda ba farkon hadisin ya kawo maka ba iya gabar hiya ya kawo maka hadisin ya dan ya faka tsawo to a cikin hadisin manzo Allah ya ce wa idza kana indal qadati dan hadisin koyar da sallar yake sai annabi ya ce dan mutum ya kasance a gurin zama zaman tahiyya kenan falyakun min awwal qawli ahadikum at-tahiyyat Wani ke nuna cewa mutum ya zauna tahiyya da me zai fara kenan at-tahiyyat akwai ruwayin fara da bismillah sai dai ba su inganta ba idan koma cikin a sunan lukubara na al za ga ruwayoyin za ga shi kansa baihaqi ya ba a fasu haka yana Imam Bukhari sun ba a fasu daga farko in mutum ya zauna ta tahiyya kawai ta tahiyya ta zai ci ba zai wani ta'awudi ko bismillah ba to sai ce a ba tahiyyatu tayyibatu salawatu lillahi assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina Ashadu an la Illallahu illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce sab'u kalimatin hunna tahiyyatu salah yace kalmomi guda bakwai sune tahiyyar sallah ga su rasulun mai karanta imam muslim ya fita da wannan ruwaya din da abu awana da abu daud da ibnu maja sai nau'i na biyar ta tashahudu umar bin al-khattab ruwayar umar dan khattab tana muwadda ko tana eh, muwadda ce kana radiyallahu anhu an nasa tashahuda ala minbari ya kasance Allah ya kara masa yadda yana koya mutane tayya akan minbari ya kulu yana cewa ƙulu ku ce kaga a nan bai jingina manzan Allah ba shi umar ne ke koya mutane akan mumbari sai ya ce ƙulu ku ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka izuwa ƙarshen misalin tayyar ibn mas'ud kenan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barkatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to amma wannan tahiyyar mauqufiya ce ko tunda bai ce annabi ne yake ba wa aka ce yake Umar amma tana da hukuncin rafa'i saboda bai ji daga manzan Allah ba zai ɗauko ta kare cikin sallah ne sannan abu na biyu a dandazon sahabbai yake koyarwa ba wanda ya masa inkari kaga da da ba daga annabi da sun masa inkari ce a a ba haka manzan Allah ya koya mana ba yanzu lokacin da yake kyamata tamattu'i ba su imran ne suke magana alqur'ani bi ya zo da shi sunna ta zo da shi alqur'ani bai hana ba wani mutum ya zo da ra'ayinsa ya hana mu wallahi sai mun kuma Umar din kaga nan ma da haka ne da misali ra'ayinsa ne da sai sun masa inkari to amma ba inda ya masa inkari shi yasa Imam Malik a malaman mazhabobi shi wannan ita ya zaba yace ta bi kowace inganci dan abun bari ake karantar da ita ba ta ba kenan duk sahabin da yake gurin ya yarda da ita shi sa ma'amar da ya ruwaya din daga zuhuri dan hadisin ruwaya zuhuri ne ma'amar da ya ruwaya daga zuhuri sai ce kamar ina ganin zuhuri a kaza biha ce ina ganin zuhuri wannan ta hanyar ita ya riko da ita ce saboda ka ni ma da ita ne riko to shi ma ya ma da ita ya riko sannan abu na biyu za ku ga shi sa za ku ga dalta na malikiya ita za ka gani wannan za ka gani amma kuma lafazin haka yake bari mu mai talafazin at-tahiyyatu lillahi az lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh haka lafazin yake ya muke karanta lafazin attahiyatu lillahi az lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi haka muke karanta to ruwa ce ta zo ta hanyoyi da dama ruwar imamu shafi ita ce wannan da muke ta karanta daga malik daga zuhud idan ke ta karantawa ruwayar ibn wahabin ita ce wannan daga malik akwai ruwayar ma'amar shi kuma irin wacce muke karanta amma akwai takarim da takir ka at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi as-salawatu tayyibatu lillahi shi kuma ta ma'amar kuma duk sun inganta daga mu wacce muke karanta ruwayar shafi'i to ban sani ba ko ibn al-qasim ita ya rawaita da nan mun fi yin kasimiya ko da aka wacce muke yi din daidai ce kuma wannan ma an kai ta daidai ce sai dai shi imamu maluku wanda littafi ya rubuta da kansa to amuwar da amuwar da ta yahaya kenan wannan lafazin da muke yi shi ya kawo ka koma mu waɗaɗin da gani at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi idan jikin mu waɗa amma bi ruwayati yahaya wannan tamiyar gida kenan tunda ita ma muwadda ai ruwaya ruwaya ce kaga ta shafi'i kenan wancan dan shafi ma da ruwayar muwadda ibn wahab yana ruwayar muwadda sibul duk almajiran suna da ruwayar muwadda to mu nan wata tafi shahara a nan yankin ta ya haya ce ita ce wacce muke karanta a shi yasa in zaka ce abi yana muwadda in wani ce zaka ce ta ya haya dan in wani bai san ta ya haya bai je dubo ta muwaddar ba dole ne kuma ya samu wannan ba eh. to kaga dukkanin tayyar kowace zaka ga misali a ƙarshen ta yana cewa ashhadu an ilaha illallah ko ashhadu an ilaha illallah wannan lafazin na ashadu an la ilaha illallah shine tushen tahiyyar baki daya domin shine ginshikin addinin gaba ɗayansa dukkanin manzannin da Allah ya aiko da wannan ya aiko su shi yasa malal albani cin fata sifatar na nabi ke cewa abin mamaki yau da yawa cikin masu ta kansu da addinin musulunci sun cewa Allah anan domin lafazin ashhadu Allah la ilaha illallah me fasararsa na shaida babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah jahilci ne ka ce la ilaha illallah ba sarki sai Allah ba mahalici sai Allah dan wannan su Abu Jahl ta riga ka yarda da shi wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah sun san wannan amma yalakum sab'a wal absara wa huwa yajiru la yajaru alayhi wa za ce ma sai yaqulun lillah amma bai yi malakutu kulli shay ko wa huwa yajiru la yajaru alayhi waye mulkin komai yake hannunsa wanda kuma yake ba da kariya ga wanda ya ga dama shi kuma duk wanda ya kama ba ne sai ba shi kariya sa Abuja da za su ce ma Allah ne in ji Allah a ce ga sai da rububiya ko sai za ga dukkanin annabawan da Allah ya aiko ba da wannan ba saboda ta rububiya wani abu ne ɗabi'a ma sai ta jaka shi yasa duk inda Allah zai magana ta da rububiya za ga yana kaji ne da ainihin ainihin istifhamul taqariri afillahi shakkun fadir samawati wal ard afa man yakhluqu kaman la yakhluq ka gani duk da istifhamul takariri Allah yake kai saboda abin ɗabi'a ma sai ta ja ka haka ne babu kokwantar samuwar Allah kowa ya sa akwai Allah ɗai ɗai ne a duniya suka inkarin samuwar Allah sannan ba a yi inkarin cewa Allah ne halitta ba sai yanzu ake samu wannan inkarin Allah ce har min khaliqin gairullahi kaga nan ma istifhamu takariri shin akwai wani mahalicci ba Allah ba amsa shine babu duk kafirai sun san wannan shi yasa ka ga duk annabawan da Allah ya aiko ba ba ma maganar rububiyya zaka shi ne maka da yanzu wanda ya yadda Allah shine mahalicci shine mai azabtawa shine mai kara kaga nan ya ya ta Allah ko to amma kuma bai yadda Allah kadai zai abin da yake bauta ba roƙo neman agaji tawassuli neman ceto da makamantan wannan anan kuma sai ke wani Allah to sai zama kenan muwahidun min wajahin mushrikun min wajahin akar sai zama a rububiyya ya ta Allah ba abin da yafi komai maimaci uluhiyya kuma shi ya tara Allah da wani kamar yadda muke gani yanzu abubuwan sun yawa annabi nuhu alaihi salam ba shi ne farkon manzo ba me yace da mutanensa eh ibudullah wattaquhu wa ati'un ku bauta wa Allah ku kiyaye dokokinsa ku yi min biyayya sai waye zo bayan sa eh adawa samudawa annabi sali duk me suka ce wa ila wa ila adin akahum huda qala ya qawmi ibudullah wa ila samuda akahum salihah qala ya qawmi ibudullah wa ila madina akahum qala ya qawmi ibudullah walaqad ba'amna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa tanibul duk annaba da wannan aka aiko su saboda wancan ne yasa ba a magana tarbubiya cewa kai da Allah ne mai halitta Allah ne mai azurta halitta Allah ne mai gudanar da halitta wannan duk kafirai ba su musu sala kai a yau ne ma ake musu wannan din dan yanzu wani yana gana ko wanda zaka bari zo ka talauce to amma da yana da hankali ya kalli mutane ai ga wani can tun kan a haifan tun kan da duniya ya kafirce mutumin ya bara'a ya ce ba ruwansa da shi kai ya ce arne ne ma kuma yana nan da arzikinsa ya bi ta rauta shi ba da ka lafazin asharu Allah ilaha illallah ma'anarsa babu wanda ya cancanta abota sai Allah wani zai ce to me bautar ka koma ga su Abuja mai suke yi kuma Allah ya kira abin bauta ai sun yadda Allah da kansa yace sun yadda Allah ne mahalicci ko shi yake azabta ko shi ne mamallaki shi yake gudanar da halitta amma ka turo manzo Allah ya yaki su da kan suka ce kan nan ba bauta mu sun ke ba kusanta mu za su da Allah ma na illa li qarribuna ila Allah zulfa wai mana abin da muke musu ba muna nufin su ne alloli ba su bayi ne nagari ba sa saƙo irin salata ne mutanen kirki ko itatuwan da ba ta safu sai muke kira su kusanta mu ga Allah ba shi da abin da ake yanzu ba ai shehi ne shine tsane kai gurin Allah ba shi bane to su war su salaya suke bauta yanzu dalihai ma ake bauta da yawa wanda ake kiran ake bauta musu wasu ma mutanen banza ne dalihai ne ba salihai bane kuma ka dubi in suna dawafi suke cewa labbaik Allahumma labbaik labbaika la sharika lakal bai annabi yana kaddi kaddi ku tsaya nan amma yana ce illa sharikan huwa lak malakta huwa ma malak wannan din ne mai da su kafare kaga sun ce fa labbaika allahumma ya ubangiji mun amsa maka labbaika la sharika laka mun amsa maka baka da abokin tarayya da su tsaya nan ba shikenan ba sai ce illa sharikan huwa laka sai wani abokin tarayya da naka ne akan fa wannan Allah ya kuwa na ba ka yaƙi su a matsayin na kafirai kake ta karanta labarin kana tsine musu kafirai yanzu ga ana kafirci da ya wuce su. kuma da sunan shine musulunci saboda da yawa suna ɗaukar kalmar la ilaha illallah ma'ana ta kawai ba sarki sai Allah wani ma abu da ce ma kenan ayya da yarda dai Allah shine mahalicci wannan bai mai da kai ne imani sai ya zama ka da Allah kaɗai cancanci a yau duk abin da bauta ne ka dubi abin takaici ka ga mutum ya ɗebi ma'udan kuɗi ya biya ya tafi wani gari gurin wani kabari wai zai addu'a ina ji karatun mu ran da zamu gama ubudiya ina ba ku labarin ina ji ran alamun ne ko nake faɗa lokacin ina harka sosai muna zaune da wani za a sakwato wai bai da kuɗin mota ya da rawaninsa rawaninsa akwai wanda kuma naga ana taimasa munna ana ɗaiman munna wai an biya mu jiyar zuwa sakwato wallahi na yana kasar an biya ma hajji aka dinga aka dinga masa an biya masa kuɗi burbi yanda musulunci ya koma shirka kuma shirka ta koma musulunci ka dubi yanda ake yin abubuwa da sunan yaban annabi inna min jawdika dunya wa burratiha wa min ulumika ilmin lahi wal qalam ilimin alƙalamin ƙudura na ubangiji da ilimin lawal mafi daga ilimin annabi ne to shi kuma Allah ina nasa bayan annabin nan annabin nan Aisha Allah ya kara mata da cikin sai Muslim tace man kala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'lam ma fi gadin faqad tara ala Allah tiryatan tace duk wanda yace annabi ya san me zai faru gobe ya kirkirar wa Allah ƙarya amma ni shehi a garin nan waye dinga kuka wai ba dole lalace ba an ce annabi bai san gaibu ba kaga fa shi ba abin da ya zai kuka saboda soko ne ka yi shirka kai za a yi kuka yanzu annabi me ga shi walau kuntu alamul gaiba lastaghfartu min alkhair wa ba masane su ga shi mana karanta amma su gani suke in kace annabi san gaiba ko ta'uye annabi kai waye gaya ma ta'uye shi kai Ƙara ma daraja kai ai ba haƙƙin sa ne, haƙƙin Allah ne nasoshi ga sunan na qur'ani kana da su barjak banda hadisan manzan Allah Allah ne yake umartan manzan Allah ƙul yake ce masa ka ce inni la ulakum indi kazainullahi wala a'lamul ghaiba Allah ne shi daga ya musu ka ce ba na ce muku ba na mallaki taskokin Allah Allah ne mai azurtawa ko ba na ce muku ba na san gaibi sanin gaibi na waye na Allah ne qul la amliku lansi. naf'an wala barra ka gaya musu ka ce ni annabin ba na mallaka wa kaina amfanarwa ko cutarwa na duk waye ne Allah ne Allah ya sauki Allah ya sauki Allah ya shirya mu to inda zaka ga inda abubuwa suka rikice yanzu wannan din to kuma shine ya zama kafirci yanzu wanda zai faɗi wannan to sai a ce niƙin annabi wanda zai kuma wancan kafircin kuma sai a ce kuma shi shine musulmin annabi yanzu watan ayi ya kama ka ji kafircin da wallahi wani ka toshe kunnen ka kaka ƙara ji kuma da sunan san annabi to wannan shine ashhadu Allah ilaha illallah shine ashhadu Allah ilaha illallah kaga shi sa gaba cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu na shaida nan Muhammad sai da aka fara gabatar da siffa ta ubudiyya kafin siffa ta risala la'anna sifatul ubudiyya sabu an sifatul risala dan ita wannan siffar ta ubudiyya ta gaba ta risala kuma ita ce kololuwar matsayin da annabi bai da kamata wannan siffa ta ubudiyya din tabbatuwarsa da kasantuwarsa bawan Allah shi yasa duk inda Allah zai yabe shi da bawa yake kiransa saboda wannan siffa ta bawa ba wata siffa ta kaita dan da wata siffa ta kaita to da Allah ya yaba annabi da ita amma Allah bai ba annabi da wata siffa ba sai siffa ta ubudiyya shi sa annabin da kan sai da ce la ta daruni kama adatar nasara isa bin maryama kar ku wuce gona da iri gurin yabona kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban annabi isa dan maryam suka ce masa ni ko salisu talasa ko ko suka ce ma Allah ko dan Allah manzala ce inna ma ana abdun kadai dai ni bawa ne qulu abdullahi wa rasulu kaga shi ma annabi sai da ya fara gabatar da ni siffar ubudiyya dan tabbatar risala alqabi yana cewa min ma zalani sharfan wa izzan wa faktu bi akhmasi ata'u surayya dukuli ta ta qaulika ya ibadi wa an arsalta amadali nabiyya yana biya. yana cin abin da yake kara min girma da ɗaukaka ɗan ƙanƙan nan da nake gani na in ji na taka sauraron surayya saboda ɗaukaka idan na ji na shiga cikin su faɗin Allah ya ibadi ni ma ina cikin su yace da kuma ka aiko min da Ahmad a matsayin manzo ita siffa mafi girma duk annaban Allah da wannan siffa yake siffanta su in dai yaban su da yana magana ka annabi a dar kunu me yace innahu kana abdan sai ce shakura yabo ne nan kai har a fagen kalubale mun sha faɗa anan Allah da zai kalubalanci kafirai da bawa ya kira annabi wa in kuntum fi rabin mimma nazzalla sai ce ala abdina dan nuna ma wannan yafi komai matsayi yace ala abdina ba wani wata kalma da zaka faɗa manzon Allah da yake so take da matsayin ka ce masa abdi babu wannan da aka yi takaice yan uwa addinin gaba ɗayan kaɗa ko aya ɗaya ta tattara maka shi Allah ta'ala ya ce da manzala qul ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ko ma ana basharun mithlukum yuha ilayya sai ya ce ni ma ilahukum ilahu wahid sai ce faman kana yarju qa'a rabbih falyamal amalan salihan nan lafazin fal amala amalan salih ne kenan al ittiba'ir rasul dan aiki baya zama salihan sai ya zama annaba ka ba aiki sai kuma ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada na kaga kuma ikhlasi ya shigo Kaɗai ta Allah shi kadai aiki wannan ta tattaru duwai na guda to mutum baya zama musulmi sai ya haɗa wannan amma duk da ka bewa annabi matsayin da ba nasa ba irin yadda muke ji dinnan wani ya ce a a a wai menene ne farkon baitin ne da ma ma ma ma yadda in sara ko mata ƙulun nasara ne fi na biyihimu yawa fi na biyihimu ko wa kun bi ma shi ita madahan fihi wa take ni wai kan kyala abin da nasara ka faɗa ga su amma in baka faɗi wannan ba to ka duk abin da zaka yaba annabi da shi ka ka kyau da ka yaba annabi da shi me suka ce da annabinsu Allah ko dan Allah ko to in ba gaya annabi wannan ba to komai faɗa masa yanzu sai ka ce masa wan Allah kenan ko ka ce masa abokin Allah to da sunan yabo fa ake wannan aka ce maluman ya akaramu da khalqi maliman aluzu bihi suwaka inda hululul hadisul amal to ina Allah wai ya mafi girman halitta ba ni da wanda zan fake da shi in ba kai ba lokacin da wani bala'i mai game ya sauka wannan aikin waye aka biyewa kai mun kai bala'in da yanzu gani ake gaba ɗaya ma annabin ya fi ƙarfin Allah wallahi azim dan mutum zai gaya mai ce ni ba na san Allah annabi nake so ni na ji wannan wasu kuma kuma sun ji duk wanda ya ce baya san Allah ne matsayinsa kaulan wahida kai ba ka ce ba ka san Allah ba ka ce da Allah da annabi daidai da daidai nake son su mushriki ne kai Allah ya sauki Allah ya sauki manzo Allah ya faɗa bada da islamu garib ba sai kunu garib amma ce duba lil ba. da aka mi ta hakuri mu ci gaba da karatu da karantarwa a hankali a hankali wanda Allah zai fahimtar da zai fahimtar da shi amma ko shakka ba ba ana cin garari ana cin hadari Allah ya tsare mu kaga bayan an kawo waccan ubudiya sannan ka ce wa rasuluhu ko sannan kawo risala din to kuma manzo ne wanda lafazin wa rasuluhu din nan ya tattaro wasu abubuwa guda hudu ya tattaro abubuwa guda hudu in ka yadda rasul ne in ka yadda manzan Allah ne ka gaggata haka to dole ana bukata abu hudu tasdiquhu fi ma akbara duk abin da annabi ya bada labari ka gaggata ka ganin me ya shigo kenan aqida ta shigo dan annabi ya zo ya ce Allah yana sama ko ba ka ba dole ka gaggata annabi ya ce Allah na da hannu dole ka gaggata ko annabi ya ce Allah yana ji har ma ya dinga nuna kunnensa ba yana nufin irin na Allah bane a'a dan ka san jin ake nufi dole ka gaggata wannan annabi ya zo da qur'ani misali Allah ya ce yana da kaza yana da kaza ko alma annabi ya ce Allah ya yi dariya dole ka gaskata kana karyata ka karyata wa ka karyata manzan Allah baka yarda manzan Allah ba abu na biyu da'atuhu fi ma amara dole kai masa biyayya umarninsa ba irin masu cewa wai wai ai ai soyayya fi biyayya ƙarya ne ku gane wannan nayi wannan bayanin ina ji ko a karatun nake jiya ne a kurna ko karatun alhamis dai duk wanda zai ce ma biyayya ta fi soyayya ko a fara gabatar da soyayya kan biyayya wayo zai ma dawo da shi layi ne kai ka kare na ni da soyayya da biyayya abu ɗaya ne ba sa rabuwa dabara zai ma ya raba masu kuma a haɗa suke dan yanzu kai da kake bin annabi insa ne yasa kake bin sa ai saboda tsantsagwaran san ka fi son sa kan babanka da babaka in sun faɗa abin da ya saba annabi zaka ce baba ku yi haƙuri annabi zan bi so ne yasa ko ƙi ne yasa to wasu a raba ma a ce ai soyayya da abu ɗaya ne da soyayya da biyayya yanzu ka kaddara matakaci an yi sabon aure yadda irin ake din nan ka kawo abubuwa na girki da nama kaji da me da lemun muka da me kace to yau zan zo da abokaina a ɗan yi mana girki mai kyau kana zuwa tun goma ka aiko da shi amma ka kun zo karfe takwas na dare kana shiga gindin kicin sai ga kajinka da naman ka sun fara bugawa ga kayan miyan ka can yan bakaken kwaran nan suna bi kuma ka shiga ta fara ya masa yi ya musu da Allah baka bige ta ba abun fa da ake yi kenan fa ka ibin annabi ta ko ina kuma ka zo kana buga masa ganguna kuma ka ce kai ne masoyinsa wannan misali ne na kusa kusa in dai matarka na kaunaka abin da ba saba Allah ba ya za ta bi ka in matarka na kaunaka ba ta so ranka ya ɓaci ko ba haka ba abu na uku istinabu ma naha anhu wa jara ka nisanci abin da annabi ya tsawatar ya hana abu na hudu Allah yi ubadallah illa ma shara'a kar abuta Allah sai da abin da annabi ya shar'anta dan kana bauta Allah da wani abu da ba annabi ne zo da shi ba to tambaya uku za ma shin wancan da ya kama abin ya fi annabi ilimi ne annabi bai san abin bai sani na san ba za ka ce i ba za ka ce annabi ya fi shi ilimi to sai mu shiga ta biyu shin annabi ɓoyewa ya yi shi ya gano ya gaya mana inda ma da nan ma ba za ka ce i ba za ka ce a'a annabi bai ɓoye ba to abu na uku sai mu ma to shi ma Allah ne ya aiko shi shi wanda ya gaya maka in ka ce Allah da ya shi mace to ya zo mana da aiki biyu duk abin da Allah yake so a yi a matsayin ibada wa ya aiko da shi Allah yana mantuwa Allah gajiyayye ne wani bai na kuya ga Allah ashe duk abin da Allah bai aiko dan aikensa da shi ba baya bukatar sani a matsayin ibada ba haka bane to ya za ka yi masa matsayin ibada ya kalle ka cikin malumanmu yana nan dare Allah ya ƙara man lafiya yake babu wani misali muna karatu yace misalin dan bid'a ka misalta shi yace misali tafiya za ku yi a mota za ku misali sakwato wannan yasa aka yi masa shinkafa da miya ya zubo a filas wance yasa aka yi masa farfesu ya ɗauko farfesunsa da biredi wancan yasa shi kuma aka yi masa wake da shinkafa wancan ya siyo gyaɗa da biredi wancan shi kuma misali ya sa kai ma dan wake kowa dai ya sa kai masa nasa shi kuma wancan sai ɗauko buhun yashi ana tafiya ana tafiya misali an je tsaye sai ka ci to a tsaya dan yi kalaci yanzu me me shinkafa zai ci ko ba zai ci ba me nama zai ci ko ba zai ci ba me gida da biredi ba zai ci ko ba zai ci ba amma me yashi zai ci to kuma waye faɗa ko nauyi to haka bid'a take zai ka duk bala'i yana bid'a in zikiri za baka ce miliyan ɗaya ko a ce sai ka kwana kana yi a ce sai kai kaza a ce sai kai kaza ko ba ruwan Allah da ban karshe ma azaba zai ma misali na karshe da zamu rufe insha Allah yanzu ka kaddara ai a Najeriya kake a garin nan sai kawai ka zo ka samu yanzu ba ana tishi a can kurna ba sai ka zo titin nan kan a zo a fara sai ka je ka fashe shi kai ciko ka fidda kwata ka zuba kwanta aka sa laina aka komai ba wanda ya saka sai da ka gama sai ka ji gurin his excellency gamna ko ka ce excellency ga yana zai ce me ya kaga ko a na zo ne a biya ni kudin aiki me zai ce maka waye sa ka to in gwamna ba zai biya aikin da bai sa ba sai Allah ya biya aikin da bai sa ba Allah ya sauki Allah ya sauki Allah ya shirya mu ma abun abun akwai abun takaici mu karasa ta Aisha ko sai ta shida ta shahuda Aisha tayyar Aisha Allah ya ƙara mata yadda qala qasim bin muhammad qasim ɗan muhammad yace kanat aishatu tuallimuna na tashahhud aisha ta kasance tana koya mana tahiya, wa tashiru bi yadiha tana yin nuni da ɗan yatsanta ko da hannunta ta kula tana cewa at-tahiyyatu tayyibatu salawatu zakiyatu lillahi assalamu ala nabi kaga kamar da dan mas'udin ya faɗa ko izuwa ƙarshen tayyar Abdullahi ɗan musulmi izuwa ƙarshen tayyar Abdullahi ɗan musulmi to nan malam ya ɗanyi yi wani tambihi ce laisa fi kulli sigil mutaqaddima ziyaratu magfiratu duk a sigogin da sai gabata ina. ba a ƙara ma magfiratu babu fala taddu biya ce ba za a kirga da wannan ba ko da wani ya kama ta ruwa da wannan to ba ba ce babu wannan ƙarin walidhalika ankaraha abu salaf yace saboda haka sashin magabata suka yi inkarin wannan ƙarin yace farawa tabarani bi sanadin sahihin an alha bin musarri tabarani ya rutu da sinari ingantacce daga alha dan musarri qali yace zada rabi bin qaisam fi tashahhud wa barakatu rabi bin qaisam atayya sai ya ƙara wa barakatu wa magfiratu kaga ya ƙara wa magfiratu ko fa qala alqama sai alqama yace naqifu haythu ulimna sai alqama yace masa kai mu tsaya inda ka koyar da mu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kaga sunna ko sai malai ce wa alqama talqa hadha al-ittiba min ustadi abdullahi bin mas'ud shi ma ya koyo wannan biyayyar ne gurin malamin sa abdullahi dan mas'ud fa qarrawa anhu an rawaito daga abdullahi dan mas'ud annahu kana yu'allimu rajulan tashahhuda yana koyar da wani mutum tahiya Falon wasala ila qawlihi yayin da yake koya ma da yazo wajen fadin sa ashhadu an la ilaha illallah kun san a ta samawa da wura sharika da ko to abdullahi dan musulun yana koya masa yana cewa ashhadu an la ilaha illallah fa qala ar-rajulu wahdahu la sharika lahu irin yanda muke a sallah din nan sai mutum ya ce wahdahu la sharika lahu kaga yanzu zaka jin ana iqama ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce wahdahu la sharika lahu wai koya ma wannan sallah ba wanda ya ce ai kama an ashhadu an Allah ilaha illallah ka ce wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu ba wanda ya koya maka in eh, za ka yi salati amma wacce sai ka yi kowa ya ji to shi kuma irin wannan ya ana koya mata tahiyya sai ce wahdahu la sharika lahu fa qala abdullahi huwa kadhalika sai abdullahi da abbas an da ce haka ne Allah wahdahu ne la sharika lahu ko ba gaba amma sai ce walakin nan yi idza ma ullumna amma mu take inda aka koya mana a yanda annabi ya koyan ba wannan Ga shi hadisin bara bin azib ko yana sai haini yana annabi yana koya mar addu'a idza awaita ila firashi kan gane addu'a ko in ka je wajen kwance kai koya mar addu'a wa bi nabiyika allazi arsalta ne ko kawai ya canja ce wa bi rasulika annabi ce a'a ba haka ka koya ma ba ashe annabi ma yafi kowa rigima da bid'a ka dai ka ake so a gurin akwai kima ta saka sa nabiyin ai wannan magana din ne ya fita da cikin ausat da isnadi ingantacce da isnadi ingantacce daga duk waɗannan shugogi duk wanda kai ya inganta sannan a a a cikin mir'atu sa'ud a a yana cewa abin da ake abin da yake tabbatacce shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina yau alil qari cikin murqatu sa'u yace wannan shine tabbataccen abu yace amma maganar da ainihin ake cewa rafi'i ko wani sai faɗa cewa wai annabi na cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayya wa ala ibadillahi sai ce wannan bai inganta ba shi ma annabi yanda muke faɗa haka muke faɗa ka sani yanda yanda kai dole ka yadda annabi manzon Allah ne shi ma dole yadda shi manzon Allah ne yayi abin da ya zo ma da shi na ibada cewa kai kai shi ma annabi yana kansa zai sai abin da in shari'a ta keɓance shi yanzu kamar mace ta kawo kanta ta baka kanta kyauta kaga wannan annabi yana da wannan damar amma shari'a ta keɓance shi kaɗai da wannan damar wa mar'atan mu'minatan in wa ban salin nabi in aradin nabiyyu an yastankiha sai ta qalisatan laka min dunil mu'minin amma in dai ba a keɓance annabi da wani abu ba to ya ɗaha al'umma baki ɗaya sai mu tsaya a nan walhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين wala عدوان illa على الظالمين a wannan mai tambaya na tambayawa ina ake daga hannu sama ake daga shi ko hagu da dama to ya ban gane daga hannu na ina ba in kana nufin na sallah ne kaga akwai inda ake in kana nufin ainihin atayya ne sai a ga ma ana dagar ko ba a dagawa in kana nufin daga hannaye da ake a sallah ai mamdudatul asabi ake mai da su haka a haka suke kuma za ka su daidai kirjin daidai kafadin ka ko daidai kunnuwanka in kuma a tahiya ne dan yatsa yake ishara wannan abin da kuke an gama ta ai wani haka ina na kwata stamina ce kawai kuka kawo ta ana da ne ba. wanda ce menene hukuncin yawan yin hamma a cikin sallah alama ce ta dan yana damun ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗayan ku ya ji hamma yana sallah ya gumtse ta in ma baka gumtse ba kai fali saddafahu ya rufe bakin sa saboda ita hamma za ga abin da ke kata lalaci kasala ce shi yasa za ita attishawa alkhairi ne amma ita hamma matsala ce zaka duk lokacin da kana sallah ka ji hamma in ka yi gumtse ka gumtse in ba za ka gumtse to amma dai ka tabbatar ka rufe bakin ka dan mutum ya hamma ya babbaki haka shedan ne yake shiga baki kuma ya dinga masa radiya irin masa ah! a daidai bane yace kuma akwai bambanci tsakanin sallar mata da maza idan akwai a ina ne suka bambanta ba su da bambanci in Allah ya da mun kusa karantawa ma a wannan littafin ƙarshen littafin albani ya kawo wannan maganar ba inda aka bambanta sallar maza da mata yanda annabi ya da wancan umarnin ya haɗa maza da mata sallu mara ra'aytu muni wannan ya hada maza da mata ba su da wani bambanci har wajen karatu din nan zaka ji mata duk sallah ko yana suna karatu a koyi yi ba ba ba Ta yi amma dai a sunnance inda maza suke bayyana su ma za su bayyana illa iyaka ita ba za ta daga muryar ta da yawa irin namiji ba sai ta yi gwargwado da za ta iya jiyar da kanta shi kenan kawai menene hukuncin yin sallah da hular sanyi da ta rufe mutum goshi a yayin da yake sallah in yi sallah haka ta yi inda ka karanta ko da ahadari ya suka ce babu laifi yin sujada ala kawar imamatihi ko amma dai me yafi ka dan jan ita ka sujada da ka. Eh. idan liman ya riga ya kammala tahiyya a zaman tahiyya na farko kuma gashi baka kammala salati ga annabi ba shin zaka karasa ne ko liman zaka bi zaka bi liman ne zaka bi liman in dai kai wata rukuda kake nuna salati ga annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kamar sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wannan salati ya samu ko da baka karasa saboda in ka bada a kofar a a zauna ka karasa to sai sallar ka rarraba a hakan ma ba kofa kana kalle da mutane suke daga sai ga wasu da yawa sun zaman su sai ai salati zamu karasa kuma dalili na na biyu ga sabon annabi annabi ya bar zaman tayyar ka saboda liman ne ya miƙe dole suka bi liman wanda za mu wannan wannan karatun za mu yi shi da izinin Allah inda muna rayu abin da ya shafi sawi da haka za ka bi liman ta ina ya kamata sau ya fara tagu ko ta dama ko kuma tsakiya ana fara sau ne ta damar liman ba damar masallaci ba hagun masallaci ba ta damar liman ga liman a tsaye ko wannan saun ya cika yanzu za mu sau na biyu sai ka zo daidai damar liman sai ka tsaya an gane imam al-bukhari ya kulla bai cikin al-bukhari Mayamil al-imami aw Mayamil al-masjid ko wa mayamin al-masjid damar liman da damar masallaci sai ka hadisin abdullahi dan abbasin sallar da yi da annabi din nan kaga da ya tsaya a hagun annabi annabi sai ka mushe tsiri shi a ina kamar yana ma ishara kan cewa kenan tanan ake fara sau shi bukari abin da yake na shi yasa Sheikh Salih ibn uthaymin yake cewa wanda zai tafi can damun masallaci ya dauko sau yace wannan yana tauye wa kansa daraja a sallah da lada a gurin Allah yace don kusantar liman a sallah alkhairi ne shi yasa ma kusantar liman ba kowa annabi ne ma ba lele ne minkum ulul ahlami wan nuha ka ba ma kowa bane yake kusanta da ka tafi can nesa kai nisa da liman na farko an karamta kanka jin karatun liman din kansa ka haramta kanka wannan yayin da zaka je masallacin kamar fagi ai wasu kuna ai sun sama sun shiga masallacin fagi yayin dan Allah masallacin fagi sahun farko ya cika sai ka zo zaka dauko sau na biyu sai ka je can da masallaci ma za a san da kai ake sallah shi kan hadisin da suke hujja suke ta yake ta wannan da shi suke dogaro da shi suke dauko sahun ta dama ina malaika sallallahu sallu ala ma ya mini sufu ka koma cikin a a a sai sunan abi daud na mala albani shi kansa lafazin ba haka yake ba akwai kuskure a lafazin akwai kuskure ba haka lafazin yake wannan muke karanta Abu Dawud da su yana karanta musu lafazin daga duk wanda yake so ga lafazin wannan kuskure aka samu ka koma cikin sai sunan Abi Dawud ka gani me me Albani yayi magana kan kan abu ka wata ma lafazin ba haka yake daga ta bayan liman ake fara tsakiya daidai damansa daga mutane su ta zuwa ana shiga ana shiga har a cika sunna sannan kuma sai a ɗau wani sau dan maza Allah ya ce a a a a sawun da zai zama ainihin bai cika bai zama sawun ƙarshe au kamar ƙalar rasu daga ba a ɗaukar wani sawun sai wani sawun ya cika tukuna wannan ya ce idan liman yana wata raka'a to shi ma mamu duk abin da yake a kan liman shi ma mamu yana kansa kuma ya halatta to haka ne mana ai shi manzala ce namaju ilal imamu li yutamma duk abin da liman yayi shi ka yi in kuma kana nufin a duk abin da ya samu liman ya same ka in dai ka samu sallah raka'a ɗaya cikakkiya ko da baka nan wani abin samu liman ya same ka in ka kaddara sallar isha ce kai ka samu raka'a ƙarshe amma a raka'a ta biyu liman bai zaman tayya na farko ba kaga me ya kansa qabala salam ko amma kai kana nan aka yi ta to amma duk da aka ta shafe ka da aka yanzu in liman yi kabalin nan da yi kabalin kai haka nan in ba ce ta kama shi baka nan in ka taya ka ci ko sallah sai kai wannan ba da sai yi ta Shi ne malamai suke cewa ka shiga tarkon liman malaman mu na zaure Allah ya saka musu alƙa suke cewa ka shiga tarkon liman in kuma yana dafin a'a duk abin da in ka zo ka samu liman a sallah duk abin da yi shi zakai eh haka ne sai dai inda liman yake karatu a fili sauraron karatunsa zakai yace kuma ya halatta mutum ya ce Allah ya ba mu albarkar wani annabi ko wani sahihin bawa to ka ce dai Allah kai mana kaza dan albarkacin wani wannan kawalan wahidan bai halatta ba tawassuli da jahi ko alfarma ta wani ka ce Allah ya ba mu albarkacin wani in kana nufin tasa albarkar da ya samu kai a baka ya za a baka ce a in kuma kana nufin a'a Allah ya sa kai maka samu albarka irin yanda yake da albarka ko kwatankwace ko abin da duk da albarka ilmi ma albarka ne ko kana nufin daga ilimin da Allah ya bashi kai ma Allah ya baka kaga wannan ya halatta in wannan kake nufi in wannan kake nufi ya halatta yanzu misali wani sayyidina Abubakar ya ce Allah ya ba mu albarkacin su misali ka kana nufin me albarka ta ne irin biyayya da suka yi manzan Allah da irin ilimin da suka yi irin tsari sai ma'ana Allah ya ba mu mu irin wannan ko mu kwatanta ko in wannan ne ya halatta Dan addu'a ce ta alkai Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk